Yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. Yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara. ɗanuwa maza da mata ku zo ku kallata ni ku bani shawara. masu kallon afirka tv 3 akwai na faɗin duniya assalamu alaikum wa wabarakatuh barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin ko bani shawara shirin da afirka tv 3 take kawo muku a dukkanin ranar talata da irin wannan lokaci na karfe 9 agogon najeriya da niger karfe 8 agogon gmt da ghana shirin kubani bani shawara shirin da ke mai da hankali akan abin da ya shafi zamantakewa da kuma tarbiyya wanda wannan yake ba ku dama a duk lokacin da ake shirin ku rubuto rubutattun tambayoyi na neman shawara ko kuma ku kira kai tsaye a cikin shirin domin neman shawara shirin namu ne ya karbi bakoncin malamin mu dr abdulkadir ismail kwararre a wannan fanni na abin da ya shafi zamantakewa da kuma tarbiyya malami a jami'ar bayar da ke kano a tarayyar najeriya Liman masallacin faruk da ke unguwa uku a kano har yanzu a tarayyar najeriya duk muna maka lalima har yanzu cikin wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu masu kallo za mu buɗe shirin na yau ne da neman shawarar wani bawan allah da bai rubuta sunan shi bai ke assalamu alaikum ina wa malam fatan alheri filin ku bani shawara da allah ku tambaya mun malam wacce shawara zai bani akan mutumin da makiya suka sa shi a gaba sannan suke mai zagon ƙasa har ta kai waɗansu suna masa sihiri hmm. ya ya kamata yi domin kutuba da kubuta daga sharon wa'annan makiya a ƙarshe malam kuma yin addu'a bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai abubuwa guda biyu na farko mai yiwa ya zamanto yana ganin kamar ana yi masa don yakan faru ya zamanto mutum ya rinka zaton kamar waɗannan suna yi mar sihiri makiyansa ne masu mm. nemar sihiri to wannan yana da shawarar da ta kamata a bawa wannan daban mm. akwai kuma wanda ya tabbatar yana da yakini misali ya tabbatar mm. din ya samu waɗansu dalilai karfafa da suke tabbatar masa da haka shi ba shawarar da za a bashi daban to mu wancan misali wanda zai zama to babu muhammi saboda wani lokaci <clears throat> eh, zan mutum abin da bai gani ba mm. shayatin shaidanu mm. na aljanu da na mutane za su iya zuwa kawai zo su ce maka wane ya tsane ka mm. ya yi maka kaza ya yi maka kaza ba tare da mutum ya gani ba sai ya zamanto sai ya dora ko kuma iblis ko shaidan sai ya ga cewa ya fara riya wa mutum ja kai daga ganin alamar yadda wane yake yin kaza yadda yake yin kaza hakika akwai wani makirci ko sharri da ya zamanto ya kulla mu to sai mutum ya tsorata da abin da bai kamata ya tsorata ba alhali ba gaskiya ba gaskiya bane to daga nan sai ya fara tasarrufi akasi sai shi kuma shedan sai ya zamanto a dan abu kadan sai ya alakanta shi da wancan abu kadan sai ya alakanta shi da wancan abu kadan sai ya alakanta shi da wannan to daga nan sai rayuwar sai ta rikici mm. to abin irin wannan abin da ya kamata mm. shine eh, mutum ya zamanto nisan ci zato na'am wa inna dhanna mm. la yughni min al-haqqi shay'an zato ba zai amfanar da kai ba mm. saboda haka mutum ya tunkara har sai ya ga ne mm. sai ya ga yakini to mm. wannan misali a sa daban sa shine mutum ya guji wannan zato kuma ya zamanto ya yawaita min sharil waswas saboda sanya waswasi ne alkhannas ya zamanto yana wannan addu'ar amma idan ya zamanto misali ya kinan wani ma sukan zo su gaya mutum cewa ai za ka gani ne sai mun yi maka kaza da kaza da kaza a ko kuma an gaya ga gashi ma an je an kai sunansa wajen boka kaza har an yi mar waɗannan abubuwan mm. to na farko um, abokin gaba mm. don wannan idan ya zamanto abokin gaba har ya kai ga tsafi ya tashi daga abokin gaba ya koma wato harkar tsafi to ya zamanto hassada yake mar domin burinsa shine gushewar ni'imar da ke tare da shi kaga wannan ba abokin gaba abokin gaba an bata mar raini mm. ya zamanto ya yace ba da kaza amma idan ya zamanto mutum har ya kai ga cewa yana son ya ga bayan wani mm. to wannan babin hassada ne me ya kamata mutum ya hassada abokin gaba Allah ya gaya mana cewa idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim kai kokarin kyautata mar wannan zai canza amma me hassada mm. ubangiji bai gaya maka haka ba cewa yake nemi tsari min sharri hasidin idza hasada saboda haka kaga abu na farko shine ka nemi hasada domin mm. kamar yadda wannan mai waken na laraba yake faɗa wa ridal hasudi mm. zawalu ni'matika allati utitaha min tarifin aw talidi mm. abinda kawai zai gamsar da shi inda mai hasada ne shine ga ni'imar nan da Allah ya baka kwanan nan ka samu ko kuma gada kai wannan ni'imar babu ita saboda haka shi ba yanda za ka yi da shi ba abin da zaka ka kyautata mar sai dai ka nemi ka mai da shi wajen ubangijin min sharri hasilin idza hasada saboda haka babban shawara da za a ba mutum shine yawaita manufa bayan sallah mm. kamar yadda ake karanta kula uzai kula uzai mm. rabbil fai kula uzai rabbin nas kada yadda ya fasa in ya zo yin bacci ya karanta sai ya shafe jikinsa mm. ubangiji wata ala zai ba shi kariya daga wannan abu na biyu abu na biyu shine ya zamanto ya nisanci shi abin da nake nufi idan har ya zamanto yana kaiwa ga tsafi saboda tsafi ko dai abin ne mutum ya tsallaka ko kuma a shafa ya zamanto mutum ya taba mm. ko kuma a zo a zuba wa mutum abu a abinci ya ci saboda haka yi nisanci shi kada ya amince da shi kada ya yadda da shi mm. kada ya yadda da shi ya zamanto duk wani abu da zai zamanto ya hada shi ya nisanci shi ya gwargwado mm. yayin da kuma ya zamanto ta kama ba yadda zai sai ya gaisa da shi ko sai ya ci abin da zai zo to bismillah alladhi la yadurru ma ismihi yattana nan tare da shi sai da wani ya ci ya bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa as-sami'ul alim to idan ya ci ba zai cutar da shi ba kuma ya zama yana da yaqini ɗaya daga mm. cikin inda ake samun rauni mm. shine ka rinka tunanin wani zai iya cutar da ni zai zama ta kuma kullun yusibana illa bana illa ma ka taba Allah wana je kai duk abin da zaka yi amma lan yusibana wa ma hum na bihi min halin illa bi iznillah ba ba su ya cutar da kai da komai ba sai da izinin Allah to ka mayar wa Allah abubuwan ce Allah zan yi wannan abin ban san abin da ya ba kuma abin nan Allah kare ni to wannan yaƙini kenan haka abubuwa guda hudu misali na gaya masa ya zama to yana da yaƙinin cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa to wannan abin yana karya tsafin mai tsafi da wato surkullen masu surkulli Allah subhanahu wata'ala dai saboda yaƙininsa ga Allah ne ba sa ga wannan abin ba saboda idan yaƙinin cewa wannan abin ni na tabbatar sai sun cutar da ni mm. to ya ba su ne ya ɗauki izinin Allah ɗin a kai manufa al'amarin Allah da cewa su ya yadda al'amarin zai faru to ya zamanto wannan ita ce shawararsa abu na gaba shine misali mm. um, idan ya zamanto ya san suna yi mm. da waɗannan abubuwan to sai kuma ya zumci yin abin da ake kira hirzi misali ayoyin fakkus sihir din mm. a wahaina ila musa falamma ja na ta la takhaf innaka mm. antal a'la mm. misali waɗannan ya iya su ayatu shifa wa nazir min alquran ma huwa shifa'un wal ajamiyan da qalu laula fusilat ayatu ajamiyan qul huwa lil ladina amanu waɗannan ayoyin na shifa din ne malami sai bashi sai zamantu sai lazumci tofa su a ruwa ko da sau ɗaya ne a sati mm. ya zama to ya sha in dai iya ma ya hada da wankan sidir ya zama to ya mai da shi ko da mm. wata wata ne eh, mai wata wata ya zama to mm. ya abin sa kuma ya kinin cewa idan yi wannan Allah ya bashi kariya ya gama da shi amma kada ya yadda tsorata shi in ya tsorata to makamin farko kenan da zai zama to su yi galaba a kansa mana ana ce akan jita-jita na yawo cewa ah, wa'annan abubuwan sun dan fara yawo wani lokaci har a kasuwanninmu subhanallah muna maganar zamantakewa eh tabbas akwai makotaka a kasuwa amma wani lokaci bai wuce malam in ya yi tsayi a wasu kasuwannin awa goma kaɗai ake haɗuwa ko awa takwas amma anan malam yakan kawo wani ya kullaci wani mm. nema ne aka fito kuma kowa rabin shi ke samu mm, mm. malam nan wani jan hankali da ai da shawarwari cewa bai kamata a mai da eh, makotaka ta kasuwan eh, ko kuma zamantakewa ta kasuwa abu ne da za a dinga jifar juna runtuman juna Eh, ka ji mutum yana ce maka garda gari yanzu ya san yana da magauta abubuwan da ba daɗin ji ba wai ina jin ba fantsama suka yi yanda ake tsoro ba amma dai bai kamata ba ina eh, ganin na farko mm. ya kamata mu fahimci cewa sharrul amakin kin ba inda shi dan yake yawo saboda mafi sharrin waje kenan mm. kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aswaqa kasuwanni shi ne mafi gari in aka zo mafi sharrin waje oke waje kai na'am na'am mafi alherin waje kuma masallatai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda kaga idan aka ce akwai mafi sharrin waje kaga hmm. matattara ce ta shedanu matattara ce ta shedanu hmm. saboda haka mutum sai yayi ya zamanto yi addu'a addu'ar hmm. shiga kasuwa ya shi yayi dan ya zo ya zamanto addu'o'insa kar ya zamanto ya wasa da su abu na biyu shine wato mun samu kanmu a wani zamani da kamar yadda za ga cewa mutane sun fi yadda da abubuwan da ake yada musu a wasannin kwaikwayo a fina-finai a wato yanayin rayuwar da waɗansu suka zauna kawai suka rubuta musu da kuma rayuwar waɗanda ba irinmu ba na nufin ba irinmu ba musulmi ba ne fi mm. zaman to wannan abin sai fara tasiri kan cewa to mu haka ai rayuwar haka take domin survival of the fittest albakalil akwa wani ba kamar yadda suke faɗi suke fassara shi wanda ya fi ƙarfi kawai shi zai ci gaba da rayuwa shi zai wanzu wanda mu aƙidar mu ta musulunci ba haka bane ad-da'ifu amirur rakb mai rauni shine jagora shi ya kamata ba jari hujja ko da yaushe ba to yanzu jari hujja ta fara ƙarfi dalili kenan da zai sa sai zamanto gabar ta zo mutum yana karanta tarihin musulunci um, irin su siriya su waye a mm. kasuwa idan aka fito akwai kamar uh, abin nan kamar ka cewa tukunya ce ko alama kana mm. fitowa daga kantin ka dama abin na kofa sai ka fito sai ka ajiye mm. kowa kuma zai fito da wannan abin to idan kuka zo ka san idan an ce misali nan in ya duka ne ya kaga abu ɗaya kuke eh, sayarwa sosai to idan da safe sai na zo sai na yi ciniki a kantinka kana sai ka ɗauki wannan abin sai ka mai kwastoman farko ya zo yawwa mm. istifta suke gaya alhamdulillah wannan ya ambu na buɗe kasuwa mhm. sai ka ɗauki wannan abin naka sai ka mayar kana zaune a kasuwa za ka dan fito ka dan leka mm. wani lokaci to mm. idan wani mutum na biyu ya ƙara zuwa shagonka sai ka fita sai ka leka sai ka gani waɗannan abubuwan akwai wanda nasa bai shigar da nasa ba sai ce a ni istaftatu a yana bude wancan bai bude waje ka wajen suka sayar Allah mai iko cinikin da za a mai na biyun ya haƙura amma mai kantin da shi ba a mai ciniki ba tun daga saboda ai zai kaga zai ci da iyalinsa zai hmm. waye zai waye wannan haka da muke to kaga yanzu wannan ai abin hmm. wato an ɓoye shi gaba ɗaya babu shi in ana ma faɗa sai ya ce kai wani abin mamaki ya zai hmm. mutum ya yaddarwa kansa an zo ciniki ya ba wani dama ai burinsa ma ya zamanto ya fitar jari hujja survival of the fetus albakali akwa wanda ba aƙidar mu bace aƙida ce ba kuwa wadda ta zo mana to saboda kaga abin da yasa na faɗi wannan saboda har a fim da fina-finai da wasannin kwaikwayo da littattafai da ake karantawa na waɗanda ba namu ba abin da aka koya mana shine haka ake kuma haka rayuwa take in kuma baka yi haka ba za ka mutu to tun da wani abin ya riga ya shiga kwakwalen mu zan ba mutum shawara matukar kai ifar shi kuma Allah ba zai barka haka ba in ka bari misali waɗansu waɗansu ya je wajen wani mm. to kai kuma Allah zai rinka tuddo maka ta inda ka sani ta inda baka sani ba mm. kuma wannan shi ya kamata ya zama to ana yawan faɗa mutane abu na gaba mm. misali shine mutum ba zai wuce arzikinsa ba an rubuta maka arzikinka abinda za ka samu abinda kuma wani lokaci za ga cewa abin da aka rubuta maka din in kana adda mm. waƙina mm. waƙfina sharra ma bait mm. sharrin abin da kai sai ga abin ya zo za a yi maka wannan cinikin sai Allah ya hana ka wannan cinikin saboda akwai sharri a cikin wannan kudin zai iya zamantowa sababin rushewar war kudin kamar yanzu misali yanda sai a ringa cewa kai mutane da su sun ji daɗi idan mutum ya kuɗi sai shekara da shekaru bai karye ba amma yanzu za ga mm, mutum ya yi sama kuma sai ka sai ga kuma ya yi ƙasa in ka gan shi abin tausayi ya fita daga hayyacinsa mm. to sai ubangiji saboda irin waɗannan kuɗaɗen ne mm. sharra ma qadait sharrin kuɗin irin kuɗi ko wani abu da ubangiji ya hukunta sharri ne a gare ka sai ije maka sai ture maka wannan abu saboda haka kaga kenan ya kamata yan kasuwa su fahimta na farko mutum ba zai wuce arzikinsa ba na biyu arziki da mutum zai bari ba sai ya yi gaba da wani ba a nan albarka take Allahu akbar saboda mutum ya bar wani abu ne saboda Allah mm. wadda Allahu khairan minu. Allah sai ya mm. baka makwafin da ya fi wannan abin alheri to ya kamata yin kasuwa su fahimci haka abu na uku shine <clears throat> idan wato akwai shaidanu kamar yadda nake faɗa suke yawo na mm. mutane da na aljanu da suke hada wannan da wannan da ga kawai mutane ana zaune ana kasuwanci wani lokaci kayan ka sun kare ka ba wannan kawai yaran nan da ƙanana ƙanana masu mm. ɗaukan magana mm. sai ga sai su haɗa ka da wani lokaci ma kuma kuskure ne sai su yi har rikodin suke za ga mm. wani an yi rikodin din maganar wani bayan da take ba kawai sai a ji a ce ga abin da yake faɗa a kanka daga nan sai abubuwa sai ga sai su canza to abin da ya kamata shi ne. mutum ya dubi Allah kuma ya sani kan cewa albarkar kuɗi yi wa Allah biyayya ba ga ba saboda ba shi da ba shi ya ba kansa ikon ya zamanto ya tsallake abokansa mm, da yan uwansa ya fi su samu ba mm. Allah ne ya yadda saboda aka yi gode wa Allah din kuma mm. kar ya shiga abin da Allah baya so domin kar Allah ya fushi da shi ya zare hannunsa daga kan arzikinsa ko ya ɗebe albarka daga cikin arzikinsa Mm. Allah ya saka da alheri mala har yanzu tambaya ta biyu dai jamhuriyar Nijar din zamu koma amma zan sanar da masu kallo cewa zamu bude muku layin waya domin shigowa ku yi tambayoyin ku kira ga masu shigowa da lokacin da mutum ya kira Africa TV aka hada shi da studio to yi kokarin jin mu ta waya ba ta akwatin talabijin ba hakan yana kawo jinkiri lambar da za ku kira mu da ita ga ta nan a rubuce biyu uku sifili biyu takwas takwas takwas takwas takwas uku biyar sai mun ji daga gare ku kafin amsa waya farko malam wannan take cewa assalamu alaikum suna na maryam daga jamhuriyar nijar malam da fatan kuna cikin koshin lafiya mm. malam mijina ne zai kara aure mm. hankali na ya tashi sosai mm. na kasa samun natsuwa saboda daga ya fara neman aure sai ya canza mun. kuma wallahi malam ba alfahari ba ina mishi biyayya iya iyawata hmm. shi ne nake neman shawara hmm. cikin abin da ya sa ku rubuto neman shawara malam ina jin tsoron kada ya walakanta mu ni da 'ya'yana hmm. um, shi ne neman shawarar malam to abin da za a ba misali ita idan miji ya zo kara aure um, na ba da irin wannan misali rufewar hidoji na'am da rawar kafa Mm. to kuma idan ya gane da shi mijin eh yana ganin ya ga wata mm. to kuma da wannan kafar ta daina rawa mm-hmm. za ga cewa ya nutsu mm-hmm. to inda kuskuren yake ban ba ta shawara mm-hmm. kar ta yi abin da za ta tanzura shi idan ya yi niyyar aure idan namiji ya yi niyyar aure kamar kawai sabuwar riga ce kai wa tela kila yana da dubban wannan rigunan ko ɗaruruwansu ko wato masu yawa amma shi burinsa sai an kawo rigar sai je ta da hankalin tela ko da ba ta da tsada ko da ba ta da tsada ko da ita ce eh, mafi arha mala wannan gaba bari mu fara amsa da suka shigo in muka jera waya biyu uku sai mu kulla layi sai mu ci gaba da bada amsa malam muhammad daga wace jiha a najeriya gombe to bismillah na'am akwai neman shawara ko tambaya jihar gombe eh ina jin kamar mama. ina abuwa malam fatan alkhairi na marta aziyar rasuwar sheikh na'am a ababu Allah ya ji kanshi Allah ya mishi rahama ina ta'aziyya rashin da aka mana Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa rahama amin amin Allah ya saka da alheri sami zai Allah ya gafarta masa amin ya rabbal alamin amin akwai tambaya to ya saka mun gode na ana iya aje waya insha Allah ah, wasu su samu su shigo musamman waɗanda ah, suke da neman ah, shawara so da yawa muna ganin rubutunku na jinjina da kuma gaisuwa ga malamai da yawa muna amsawa wani lokaci mukan faɗa musu sukan yi muku addu'a amma idan ya zamanto an ce misali sai an karanta ko kuma da'iman sai an kira an yi sai ya zamanto akwai wa'inda matsaloli suna damun su suna neman mafita su kuma ba su samu shigowa ba malam ita malama maryam a cikin shawarorin da aka fara ba wato wato na farko katta canza masa da yi mm. kokarin yi mar biyayya ta kyautata mar sosai yanayin yadda ya kamata ta yi wannan kyautatawar mm. zai rinka jin kunyata ko da bayan ya yi auren wacan kamar yadda nake cewa kamar sabuwar riga ce idan ya zo bayan kwana ɗaya biyu ya sata mm. haka ita ma za ta zamanto saboda haka sai dai mutum kullum zai ta maimaita zai ta maimaita mm. wannan kenan da ita da 'ya'yanta katta kuma a shawara ta biyu katta sa 'ya'yanta a cikin wannan rikicin ba rikicin su bane ɗaya na ɗaya daga cikin abubuwan da su mazaje da yawa ba sa mantawa mm. idan ya zamanto an sa 'ya'ya su ma sun yi tarayya da uwar a wajen staya ta kishi a wajen uban saboda ka yadda suka ta yadda ta yi wannan a cikin abin nan mm. um, abu na uku shine misali tunanin zai wulakanta 'ya'yansa ya mm. wulakanta ta mm. ai ba ta san wace ce ba sai dai inda ta riga ta san waccan wato ya ce kowa yi amma mutum ba zai wulakanta 'ya'yansa ba saboda kawai ya je auro wata sai dai dama baya kaunar 'ya'yan ko kuma 'ya'yan ba sai mar ladabi ko ba sai mar tarbiya saboda haka wannan zaton da take sawa a cikin zuciyar ta dauke mm. domin ba haka ba zai jawo mata na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am malama khadija akwai tambaya ko neman shawara eh, to bismillah gurguje mu muna amsawa cece neman shawara ki ko tambaya malam ina so a ɗan jan hankalin mai gidana ne akan game da neman ilimi da kuma shawarwari akan abin da yadda zai yi koyi tuka haka musamman wanda ya shafi addini. Na'am. To insha Allah. Sai kuma tambaya na na biyu malam game da jinin al'ada ne. Mhm. Na je na ɗan tsarin iyali to sai ya zama na jinin yana mun wasa. Mhm. To malam zan yi sallah ne akan kwanakin da ya ƙaru. Yanzu kamar da ina yin kwana biyar da na yi tsarin iyali kuma sai zama ne yana yin kwanaki ya fi biyar din hmm. to kwanakin da ya karu din in mun kamar ya fi sati zan yi sallah ne ko kuma to ina ganin tambaye ki ta biyu sai ki kira gobe filin fatawa irin wannan lokacin gobe akwai filin fatawa ah, wannan mun ware ne ah, filin ku bani shawara ne ah, kuma insha Allahu kamar yadda kika nema shi mai gidan za a ba shi shawarwari Allah sa yana kallon Africa TV to na gode to mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske na'am na'am to ina ganin malam bari mu kulle layi mu karasa amsa tambayar wannan bayar Allah da muka fara daga bisani insha Allah sai mu sake bude layin malam kana cewa batun ƴaƴanta ta kat kat su ta sa a cikin wani eh. lokaci malam su matan kamar yadda muka bude na magana sihiri dazu akwai masu tuhuma suna ganin kamar akwai ana yin wani abu ne a sa mijin ya mance da matan da 'ya'yan wa in kana a wasu waje ya faru amma dai ba shi ya fi yawa ba so shi wannan wannan dai daga cikin wato wato wannan wata dabara ce da su wanda za su shigo gidan suke yi mm. bari baka misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qaitu khamsun mm-hmm. tsawon na ahadun min qabli an bani abubuwa guda biyar ba a ba wani annabi kafin ne ba abu na farko shi ne nusirtu bin masira masirata shahar an bani mm. wato nakan ci nasara akan abokin gaba saboda za a jefa masa firgici da tsoro a cikin zuciyarsa kafin ma motsa tafiya wata guda me yake nufi wani ya ga manzan Allah bai gan shi ba ya ji labarin tawar manzan Allah ya ji mm. me sa manzan Allah ya ci nasara a kansa saboda ya tsorata tun kafin ya zo mm. to su ma waɗanda za su shigo cikin gidan nan idan mace wadda take cikin gida ta riga ta karaya ta tsorata to ita kuma wannan za ta miƙe za ta nasara a kanta mm. Mm. saboda haka babban abin shi kenan ta zo ita ma ta jajirce eh, kawai ba wani abu ta ce ba wani mm. abin da zai canza kuma ko tsafi ne da za ta yi a yawa mahun bi na Allah sai Allah ya yarda tukuna ta zo amma ba abin da zai same ni kuma zan ci gaba da wato watayawa da sakewa da samun sa'ida a cikin gidana ko dubu za a kawo to idan ta ji tana da wannan karfin zuciyar to babu abin da zai faru shi yasa waɗanda suke da wannan karfin zuciyar wani lokaci ma su za su ce wa mijin ma bari je nemo maka su suke nemowa kuma su mm. kawo ta kuma wani lokaci ta fi su yanayin kama da komai mm. amma kuma mijin bai karkata zuwa wajen su ba mm. saboda karfin zuciyar da suka zo ai babban nasara da zaka sa yanzu kamar interview ne misali ka zo zaka yi interview da wanda ya zo ya iya abin ya ci abin nan amma ya riga ya tsorata yana tunanin ba lalle a dauke ni ba ba zai iya sakin jiki ya jawabi ba da wani kuma haka zaka gan shi ba komai ba ne amma kawai yana ganin cewa kawai ai mu mu ne zaka gan su irin su zaka kuwa wajen confidence ake ce abun ko malam na'am fika mm. da balarabe yake cewa fika mm. to ya to tana da fikar cewa ba abin da zai faru mm. cewa kuma za ta ci gaba da rayuwa kuma za su ci gaba ko ta zo ba abin da zai canza domin wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi aka bashi nasara akan abokin gaba cewa a jefa mar tsoro tun kafin ya zo mm. to haka ita ma waɗansu da yawa matan suke masu shigowa gida mm. saboda haka ki ɗauka kan cewa babu abin da zai faru mijinki yana nan a mijinki mm. kuma zai kyautata miki kuma za ku zauna zaman lafiya ita wannan za ta zo ta ɗebi rabanta amma ba za ta ba za ta zamanto ta da wasu matan suke na tashin hankali da ya matsa hazo saboda kada wasu matan su zarge su cewa ba su da kishi ma'ana ta san cewa a ya kamata ta mai haƙuri ya yi auren za a zo a daidaita to amma kuma ta yi shuru har ya zama makota sun fara dan ziga ta kawai ita masu ta tashi hankalinta kamar ba wannan wannan je wannan shine kuskure babba da ake din namiji mm. da yazo zai kara aure matarsa bata tayammar da hankali ba mm. sirkas take zama sai da wani jin take nan mana sosai kuwa Allah mai iko amma duk wanda ta tayar shi kuma zai ai namiji a ka'idar ɗabi'arsa in ka nuna mar dan yatsa sai ya yi kokarin ya nuna maka cewa barin kokarin karya wannan dan yatsa amma in ka yi mar lalama mm. ka sun kui da kanka ka nuna babu komai mm. to a lokacin me kake so sai baka mm. shi yasa yi a ka'idar ɗabi'ar ɗa namiji idan ya zamanto an yi mar mu'amala kamar sarki ne mm. ko ka baka cewa sarki dole ka ban wannan filin ko ya ka da zai iya fasa ba zai baka ba mm, to amma idan ka zo ai sai abin da ka ce kamar yadda misali yawanci za ga wanda suka iya ciniki da manya da sarakuna din mm. nawa ake sai da wannan ya ce a ai ba za mu yi ciniki da kai ba duk abin da ka bayar kenan na'am kamar haka ta gaya mar cewa a tun da dai kai ne aure mu duk a mu da mu da 'ya'yan duk mallakin ka ne mm. yanda kake so din nan mu abin da za mu yi kenan amma mu Allah akwai masu yin addu'a su ce Allah baka ikon yi mana adalci kaza kaza duk wannan wannan ai adalci ma kai mm. kamar kamar yan akwai zargi akwai zargi ta ma ya ba ta faɗi wannan ba abin nan da mu da kai da yaran nan duk naka ne mm. yanda kake so wallahi duk abin da kake so mu za mu yi biyayya abin da kace za mu yi ba wai bata bata ji zafi ba a cikin zuciyarta amma wannan sai ya sa ya rinka jin kunya sai ya sa ya rinka tunanin cewa barin yi adalci amma yayin da aka zarge shi aka ɗaga mar ɗan yatsa to zai mm. karya ɗan yatsa mm-hmm. saboda haka mm. kuma da yawa waɗanda ka tambayi duk waɗanda ya zamanto matansu ba su tada su ba tare da jin zafin da suka yi na ƙara auren daga baya zai rinka cewa ah, sai kin yi mata ladabi sai kin yi mata biyayya mm. kaza ba zan karbi wannan a yi mata ba akwai wanda na sani wanda ba daidai yi ba wanda mm. uwar gidansa suna abin nan sai ya zama ta yi tunanin ta zo abin nan fata fata yawa ita amarya kan uwar gidan ba dan koyo saboda ita uwar gidan ba abin da ta yi na tada hankali mm. ita kuma amarya sai take tunanin an gaji da ita ne an kawo ta wanda kuma ba haka bane yawancin maza dalilin kara eh. aure dalili ne mm, wanda ba masu yawa gajiya ba ce mm. ba wai ya tsane ta eh, bane ba ta gaza ka san malam cewa suke wai mm. sai da ta cikin ta gaza tukunna aka je aka kawo su don su cika ta gaskiya bane gaskiya bane na'am saboda haka abinda ni zan ba ta shawara shi ta kyautata mur taimur biya taimur komai ta nuna cewa kuma ita ba ta jin ba ta jin tsoron zai musu misali rashin adalci ba wai ta faɗa mar ba ta mm. aikace na'am ta nuna muna cewa mu mu da mu da yaran nan duk naka ne duk abin da ka mm. yanke hukunci akan mu daidai ne na'am mala Allah ya saka shikenan sai ya zauna kar ta daka ta waɗannan yan zuga na'am wataƙila su ma a waje suke suna son ita ma ta fito Mm, tabbas kuma idan ta fito daga lokacin za ga alaka ta rabu a shi malam abubuwan kana ko da ke malam kai kana bincika a cikin dalilan ziga na matan suna da yawa ko da yanda aka mai ta dan ji zafi mm, ita ma bari ta dan dora wata ita ma mm. a buga ita ma ta samu wannan zafin ba wai za ta taimaka bane ta samu sa'ida sa'ida sanan malam wasu matan suna kokawa tun da suke rayuwa su ba su taba alaka da yan tsubu ko masu kwace hanyar eh, eh, ko eh, kai ba sai a wannan state din suke samun bakakkawa yawa ta zo ta kai su duk dai ai matakar ta shiga harkar bokanci kuma abubuwa da tsafi ai ba ta kara zama lafiya ba batun nasara kuma babu ita ba ta kara samun zaman lafiya ba da kudinta da arzikinta da waye ɗakinta sai ta tsiya ta da ɗakinta da abin da samu na alkhairi sai ta sayar da shi saboda ci gaba da sannan bukatar ba lalle bane ba ta biya ba Allah kyauta to Allah mun gode da wayannan shawarwari mallam Allah ya samu ku a mizanin lada ah, Khadija ta bugo cewa take mallam ya ja hankalin mijinta kuma ba shi shawarwari jan hankalinsa akan ya karkata zuwa ga karatu da kuma ba shi shawarwari wa irin ka ya kamata a ce yana saurara da dai sauransu mm. wato ɗaya daga cikin abubuwa na tajriba da ya bayyana shine um, um, mace hmm. ta kan iya sa mijinta ya fara koma karatu um, inda za ta dage ta yi shine hmm. ba ta umarce shi ko ta sa shi ba hmm. amma da ita da 'ya'yanta koma karatu saboda shi yaro a buɗe yake zai zai ce abba koyan wannan gyaran wannan faɗan wannan ya wannan abun yake to shi kuma namiji baya karɓar ƙalubale <laughs> baya karbar kalubale na. ga wannan sai sai sa shi sai fara zuwa mm. sai fara zuwa to idan ya zamanto ta fara da ita da 'ya'yanta suna karatun mm. to za ga cewa zai fara tunanin cewa bar ni man fara saurara mm. saboda ba ka ba kai waɗannan kansu ba mu kunya na su ban kunya ciki abu na biyu shine um, abokai suna ɗaya daga cikin mafi girman waɗanda suke sawa aje je wajen karatu idan wajen shashanci suke zuwa su tattaru ko ba wajen kawai hira da mm. waye da yi kokari wato yanayin in akwai abokinsa wanda yake da irin wannan abin da yi kokarin alakar su ta kara karfafa da wancan abokin shi wanda yake kula da harkar karatu yake kula da harkar karatu shi ma wannan sai ka ga ya shiga wannan amma ya zama to abokansa duk gaba ɗaya ba su damu ba mm. to ba za ta iya juya shi ba ya zama to ya je karatu mm. ko ta gamsar da shi Um, abu na uku mm. wanda shi ma muhimmi ne idan ya mm. zamanto akwai malami da ya zamanto ta san shararre a garin wani lokaci mm. sai ta hada wannan 'ya'yan nata da wannan malamin ko ta dauke ta ce tana son ta je wajen malamin nan saboda yadda yake da awa da waye wannan yara watakila zai yi musu addu'ar albarka ko za ka raka ne ko za mu tafi tare mm-hmm. ko za ka kai su misali don aka je din sai zamanto wannan dalilin sai malamin ya san shi ko ya san 'ya'yansa in a ce misali ta je wajen malamin shi ya ki zuwa mm. ya musu adda ya musu adda yaran nan sun yi adda za ta iya gaya malamin cewa ina so ka cewa yaran nan ba ita ba mm. cewa ina so in ga mahaifinku gaskiya na ji daɗin yanayin yadda suke mm. yaran zo su ce abba malam wani kaza ya faɗa ke kuma sai ta ke karfafa mm. wallahi na tambayar ka yace ya yi sha'awar yaran nan ina ma zai ga babansu mm. to wannan dabara ce amma ba mace bai kamata zo ta ce ba ka karatu mm. baka damu da karatun addini ba da waye to wannan kamar wato wato kalubalanta ce to haka kalubalance shi kuma zai iya yin abin nan to in kuma akwai iyaye wani lokaci mutum ya taso ne a irin tasowarsa kan cewa ba damu da dora shi akan wannan harkar karatun ba mm. ko kuma an dora shi an takura shi an sa shi karatun ya fita daga ransa mm. saboda haka wannan sai mutum ya zama ya kula waɗannan dabarun dan ah, kula da waɗansu mm. ta yi tunanin waɗansu don Allah ya taimake ta sai ga cewa ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan mata ta kokarin caccanza salon yanayin yadda za yi Allah subhanahu wa ta'ala ya dube ta sai ga cewa mijin insha Allahu ya ɗauko hanyar karatu mm. Allah ya saka da alheri to wani mm. insha Allah za mu sake buɗe muku layi domin shigowa cikin shirin ku bani shawara da fata idan aka shigo za a kiyaye a kokarin jin mu waya ba ta akwatin talabijin ba da fatan za a kiyaye haka insha Allahu a mala har yanzu ga wani ina ganin neman shawara ci kofa ta yake cewa assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi tambaya nake yi akan mace da take da ciki za ta aihuwa fari sai ta ce za ta je gida domin aihuwa sai na ce ta yi haƙuri ta aihu a gidan a gidana amma sai ta ki. Ah, sannan ya faɗi da cewa ba ah, a ghana suke da zama mm-hmm. ah, ita kuma gidansu yana ƙasar togo mm. hakan yana ganin kamar zai bashi wahala wa'in mm. shawarwari malam zai bashi <coughs> gane da to asali mace tana zuwa gida ne wanka musamman haihuwar fari mm. saboda kulawa namiji ba zai iya wannan kulawar ba zai iya kulawa ba akwai abubuwan da ake bukata domin har jikinta ya dawo saboda halitta ce mm. ta zauna a jikinta har wata tara mm. bayan kuma halitta nan ta fita to ita kuma a jikinta waɗansu abubuwa sun canza mm. ana kokarin ya zamanto kamar a yi biki shi ne abinda ake bahaushe yake kira biki biki shine kokarin a dawo da abu yanda yake ya zamanto jikinta ya dawo ɗaya kenan dalilin zuwa gida kenan dalili na biyu shine namiji da yake ganin ga matarsa mm-hmm. tana gida watakila halittarta ta ƙara kyau mm. ta kyautata mm. bayan ta haihu wani lokaci ba zai iya mallakar kansa ba zai iya neman ta mm. to kuma wannan zai iya cutar da ita dalilin da ya wani lokaci ake ɗauke ta kenan a yi nesa da ita sai a yi mata wannan shi kuma ya jure ya haƙura abu na uku abin da sa ake zuwa gida wannan sabunta karsashin soyayya ne abinda ake nufi da karsashin soyayya saboda kaga wannan kwana kwanakin da zai zamanto baya ganinta mm. sai fara ɗokinta sai mm. fara mararinta mm. shi yasa uh, su uh, wato wanda ba mu irin al'adar kuma turawa wanda ba musulmi ba akwai wani abu da suke kira separation ba kama gaban ki ne ba kama gaban saboda in aka dan kwana biyu ba a ganin juna sai kuma dawo da mararin juna yawwa to sai a dawo to wannan za ga cewa kafin ta dawo zai ga cewa mutum ya fara mararinta ya fara kwaɗayinta kuma sai ya san muhimmancin ashe zama da ita mm. ya fi zama shi shi kadai ba kawai ya ringa cewa ni zan iya komawa yadda nake da ba wannan na magana duk haihuwar fari na magana haihuwar fari ne a mm. ciki mm. to amma idan ya zama to gaskiya da mashakka kamar misali garuruwa ne masu nisa ko kasa mai nisa to abin da ya kamata shine a nemo wata dattijuwa ko wadda ta iya wannan abubuwan ta zo ta kula da ita a wannan mm. a wannan shi ya fi to amma karya manta mm. cewa kamar yadda idan mace tana al'ada a yakan samu ɗabi'unta suna canzawa mm. saboda canjin hormones da ke kira hormonat na jikinta wani lokaci ga tana fushi ko ta yi kunci ko ta yi waɗansu abubuwan har wani lokaci ma jininta ya ɗaga Mm. dan kankanin abu wanda ba halinta ba ne sai ya eh. zama ya dinga tunzirata. to ciki na janyo waɗannan abubuwan to wani lokaci idan aka kiɗin saboda kawai cikin ya riga ya canza ɗabi'arta da tunaninta da wato tunzurinta ko kuma rashin tunzurinta mm. sai ga wannan sai nemi ya janyo lalacewar aure da sanewarsa to idan ya zamanto har abu ya kiya to gare ya tafi amma misalin haihuwar fari mm. tana zuwa ta dawo ai daga ɗaya ba a maimaitawa daga ɗaya ba a maimaitawa to dan kar ya zamanto ya rasa ta mm. soyayyarsa ta fice daga cikin zuciyarta mm. to saboda haka sai barta ta je ta yi sai dawo ya haƙura wato yanayin wato ya ɗauka kan cewa wannan ma wani ƙalubale ne da misali zai iya shanyewa da an yi sau ɗaya ba a ƙarawa kamar wankan wuta da suke cewa ne ai daga ɗaya ne ba ƙari mutum ya yafa ai kuma zai ƙara yafa wuta so biyu ba jikinsa mm, mm. to ina ganin ni a shawarar da zan ba shi kenan ya kula da waɗancan abubuwan dalilin da ya sa ake yi kenan mm, yi ƙoƙarin gamsar da ita ta zauna a nemo mata wadda za ta yi idan abu ya gagara dan kar ya rasa ta wato alakar tasu ta su kurkuce ya bata tafi ya roki Allah ya taimake shi waje alna ba zukum li ba'din fitina a tasbiru ai mun sanya sashen ku da sashen. wani fa kai mace da namiji da ku zo ka zauna hmm. jarrabawa ce zaman ai zaman jarrabawa ce a tasbirun hmm. Allah yake tambayar ka kai mai neman shawara misali zaka iya jurewa ka hakura ko ba za ka jure ba to kaga kai a matsayin ka na musulmi dama abinda ake so kenan ka jure hmm. ka yi hakuri saboda haka ka jure kai hakuri idan ya zama taki na'am malam mm. Allah ya saka da alheri eh, maman Zahara daga Katsina amma shawarar ta ta gajerun kalmomi ta amfani da su amma shawarar da tsayi mm. cewa malam ya ba da shawara akan yadda ya kamata mace ta kula da mijinta mm. da kuma fada mata wasu haƙoƙa da suka shafe shi amma kafin na murmuji fa'iza da take kallayi assalamu alaikum malam fa'iza barka da zuwa ku bani shawara yawwa barka akwai neman shawara ko tambaya eh, to bismillah me neman shawarar malam faizan. wata hudu na eh, to yayi afuwan bayan an cika wata hudu sai ya canza miki shi mijin gaba daya tun a wata daya da yin aure bai taɓa faɗan kowane laifi kika mai ba hmm. yana da wata matar ne yana da wata matar bayan ke auren fari ne eh, shi ne auren fari ko ya taɓa yin aure kafin nan ko kuma ke hmm, auren saurayi da budurwa ne yana cikin dan malam zai miki wasu tambayoyi dan mai da hankali kaɗan yana da akwai misali ya shiga kunci misali bayan an yi biki an kare kuɗi sun kare mara hannu ya zamanto misali ya shiga damuwa ko na bashi ko na abin hmm. kuma misali tsawon lokaci na uka dauka kafin ku yi auren misali da ya ganki har ya nemi ki har ki aure ki shekara kafin ya aure ki kuma gari ɗaya kuke ba nesa kuke ba hmm. Hmm, sannan mala tambaya ta haɗin gida ne ko kuma ko baya bukata eh ta fada eh, eh, abin wato za a iya baki shawara akan wannan amma watakila ina tunanin wannan ba shawarar studio ba ne eh, watakila zai iya zamantowa da tsayi mm. saboda akwai wani watakila waɗansu yanayin da bai kamata mu tambaya ba mm, to ba matsala amma fa'iza eh, ina ganin ma yan wani control sai su karbi lambaki insha Allah za miki magana a fasinit insha Allah eh, to ina ganin malam abinda za mu rufe da shi na karshe maman zahara daga katsina duk da dai lokacin gaba ɗaya bai wuce mintuna kaɗan suka rage ba amma a takaice a dunkule tana neman hanyoyin da mace za ta fita kula da miji um, wato hanyoyin da suna da yawa mm. abubuwa ne da ya an samu dama shi ma kan shi mijin tun da eh zan faɗi zan faɗi watakila yan kaɗan mm. da uku na farko ta san me mijinta yake so ta yi babban al'amari kenan a cikin wuri mm. abin da yake so ta yi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul wadud na'am alwadud mm. ita ce matar da take kokarin ka sota mm. kuma take yi maka abin da za ka sota mm. kaga abubuwa guda biyu kenan na'am kokarin ka sota da kuma ta yi maka abin da za ka sota to saboda haka kuma ba za ka iya wannan ba sai ka san me nake so idan mace ta san abin da mijinta yake so ta yi shi yanda yake so kuma ta yi shi wani lokaci kafin ya zamanto ya tambaya da akwai mazaje da yawa mm. idan ya zamanto sai na ce a ban ruwa mm. na wanka to wannan kawai ba burge shi ba amma yana tashi kafin ya ga an aji abinci ya tara an aji to wannan ya ɗaya daga cikin sirrin da namiji zai zamanto zai sha wahala saboda an yi mar mu'amalar sarki mm. kaga sarki ya baya ba sai ya taso da safe a ce marba in dokinsa zai zama dokinsa an gama an gama ajiya kawai ana tsema ana jiransa mm, ya zama tuwa ya zama toyi shi yasa da misali waɗanda iyaye da kakanni da ake mai gida karkata ka misali yana makwanci akan gadansa da waye an yi abincin an ajiye kuma tana zaune a gefe tana jiran ya farka mm. in dai miko kafarsa sai a ce wani mai gida karkata ka <laughs> saboda an ajiye abincin ma a wajen wannan dumami ne da wani abin da mm. man shanu da waɗansu abubuwan mm. kawai sai ga ya tashi da wannan farin cikin manufa ana tsema ana jiransa ce mm. na ajiye maka ruwan wankanka akwai wani abu da zan kawo maka bayan nan da waɗansu abubuwan to waɗannan misali wato gabana da na dunkule ne mutum da misali ba da eh, lokaci da san me yake so ta zamanto ta yi masa kafin ya tambaya saboda idan ka tambayi abu abin ya zamanto darajar ta misalinsa shine na aisha radiyallahu ta'ala an hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aisha sai ta ga ana wasa mm. a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ana ta wasa da mashi mm. sai ta kalli da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi ya kalle su ya kalle ta ya ce kina so ki gani ne kaga abin da take so ne mm. amma kafin ta ce ya rasulullahi dan Allah ya yi min izini in gani sai take cewa eh ina so wannan shine abin da misali mutum ya zamanto kafin ta ce ko kafin ya ce to mutum yana tsananin sa haka tsawa mace ko namiji sai zamanto kawai ka fuskanci ina mutum ya kalla dukai kuma sai ya zama to kai wannan abu na farko kenan wanda na ganin na ce lokaci ya koyo da ila an samu wani eh, lokacin an samu lokacin ai saboda akwai cikin mm. tambayoyin da suka shigo ana cikin shirin muka so koda guda ɗaya ne mu rage eh. sai mu rufe shirin haka mm. ah, wannan cewa yake assalamu alaikum malam ina muku fatan alheri ah, tambaya ta ita ce akwai wacce nake so amma tana da yawan kula samari duk wanda ya mata magana sai ta kula shi nayi nayi sai ta ce ta dena kuma ina gani gaskiya ba ta dena ba ah, amma tana sona malam mm. to yaya zan yi na dakatar da ita a ah, ah, don aurenta zan yi mm. na gode a tashi lafiya sai wannan babban gurguje tun da lokacin kankani ne ka aure ta wani ta zo wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imra'ati mata ta da ya da lamisin mm. nufa kamar ba ta kin kula mutum ba wai da lalata ba mm. zan ya ce tsallika suke ta ya ce idan ta taba wa a nafsi ina tsananin santa ina santa ina jin tsoron kar in je in wato fitin da ita kuma kowa rabinta mm. idan idan fa amsika ka rike ta ita wannan kafin ta shigo ne tana shigowa saboda yanayin tarbiyyar mutum musulunci za a ga cewa abubuwa da yawa ta dakatar da su mm. su ma samarin za a ga cewa da yawa sun daina kulata to amma tun da yanzu a waje take mm. ba riga an yi batti an yanke eh. kowa ba to shi yasa suke kulata amma in ta zama matar aure ba su kulata ba to idan suka ga to ba sa kulata mm. ita ma kuma sai ta ga cewa tun da ma baka kula ni ba kan kamar baka kula mutum ba kamar mm. shi ma sai ya fushi sai ya ga cewa to ni ba barin ke kula ka to daga nan ita ma sai mata da dan jan ajin nan ma sai yawa to shine ba za ta yi wasa da ajin ta ba to saboda haka idan mm. ta yi aure din za ka ga cewa ta daina wannan abubuwan saboda haka abinda zan baka shawara shine kai sauri ka tara kudin lefanka da kayan auren ka kai sauri kai auren ka aure ta kawo wani zai dauke ta na malalai Allah sa gara alheri ina gani ita malama iza kamar kawai gaba ɗaya ma ba sai an ce komai a a ba a mm. iya daga bayan insha Allah malam sai a yi magana da ita sai a bata shawarwarin da ya kamata da ta ce dudu wata hudu ne bikin eh, kuma tun a watan farko ta samu canji hmm. ah, malam ah, mai tambayar farko ya nemi addu'a wanda yake cewa eh, oh, um, sai mu rufe da kadai ba ma kuma su nemi addu'a da ragowar musulmi gaba daya hmm. sai mu ce Allah subhanahu wata'ala ya kare shi da kariyarsa ya bashi hirji wanda zai zamanto ba za su iya cutar da shi ba ya sa katanga wadda katanga fiye da katangar karfe tsakanin su da wanda za su zamanto makiyinsa Allah mai iko ne akan haka kuma gaba ɗayan mu da ragowar musulmi mm. Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da kariyarsa wanda kuma ya nufe mu da sharri da mummunan abu Allah ya mai da sharrin kansa Allah ya sa wato mugun nufinsu ya zama ya rinka a kansu mm. Allah kada ya ba su iko akan Allah kada ya ba da abokan abokan gaba ya to su samu lokacin da za su yi wa mutum dariya su ga wallansa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da kariyarsa ya samu kar mu to sababin cutar da wani kada ya ba kuma wani dama ya to ya cutar da mu Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da zuriyar mu da iyalanmu da dukkan waɗanda suke kaunar mu sallallahu ala nabiyina muhammadu wa alihi wasallam yawa masu kallo abin da ya sauka kenan a madadin shi dr abdulkadir ismail wanda ya kasance da mu ya bada wa'annan shawarwari sai abokan aiki da suka hada da mustapha abdullahi da kuma abdullahi umar da suke daukan hoto ahmad ishaq da ke sadan da kuta wayar tarho aliyu muhammad ibrahim da kuma najib gabari da suke kula da shafukan muna sada zumunta ammar muhammad suleiman da ke jagorancin shirin ni mai gabatarwa umar alhaji su nake cewa kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau tashar afirka tv sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara yau tashar afirka tv sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara uwa maza da mata ku zo ku kallata ni ku bani shawara